Galibin dokokin da Nishar ke amfani da su wajen kare hakkin mata da yara ƙanana abubuwa ne da suka samo asali a 1961 waɗanda kuma masana suka gano cewa mafi yawancinsu sun yi hannun riga da yanayin zamantakewar al'umma a yau mafarin kiran wani babban taro da ya zakulo wasu shawarwarin da ke kunshe cikin wani kundin musamman da ake fatan ganin majalisar dokokin ƙasa ta yi na'am da su a matsayin doka Honorable Rabi Mai Turnam na daga cikin shugabannin kungiyar mata masu wakilci a majalisar dokokin kasa. Ƙur'ani ya ba mata matsayi mai kyau na ci gaba, amma wannan matsayin sai aka wayi gari masu karanta abubuwa sai suna karanta shi kamar ba a baibai ake karanta shi ko shine muka gama da malumai da sarakai da masu ilimi na boko don mu daidaita wannan abu kowa ya gane ga yanda tsarin yake. Ɗabi'ar cin zarafin mata da yara ƙanana a ƙasashe masu tasowa irin su Nijar abu ne da ya zama ana magani kai yana ƙaba. A cewar shugabar ofishin 'yan sanda mai kare hakkin mata da yara ƙanana komisar principal zuwa zai lamarin na buƙatar ƙara jan ɗamara. In sun zo wajen mu tunda akwai ijiyar arme kullum muna nemo ne mu sasanta su mu kutanta musu da mace ba a mata haka nan ba a takura mata ba a bugunta ba a hana ta ta nemi abin da za ta zo ta taimaka ma iyali eh, mace in ta kawo kara wajen to gaskiya ta shi to matsala yawanci in sun zo wajen mu mata da kansu su ne za su dawo kuma suke a sun janye kara Ƙungiyar mata 'yan majalisa ta damƙa wannan kundi a hannun babban jami'in shiga tsakani na ƙasa mediator de la republique metr sirfi mega wanne shi kuma ya isar da shi a hannun mataimakin kakakin majalisar rokokin ƙasa kalla hankurau. En relation avec le gouvernement, nous allons faire tout ce qui est possible ya ce da haɗin kan gwamnati za mu yi iya ƙoƙarinmu domin samar da ci gaban yaƙi da musgunawa mata da yara abu ne da ya zama dole a gare mu saboda mun san da cewa mata da maza tare muke rayuwa kuma akwai sauran aiki a wannan fanni yanzu dai aiki ya rage namu kuma ya rage na bangaren zartarwa Majalisar Ɗinkin Duniya da Tarayyar Turai sun taka rawa wajen shirya wannan zama da ke matsayin wani ɓangare na shirin haɗin gwiwar da suka kira Initiative Spotlight mai hangen kawar da ɗabi'ar cin zarafin mata da 'yan mata a doron ƙasa. Omer Kebiyu Kalemu PhD shine wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a wurin wannan taro. Niger respecte ses engagements internationaux. ya ce mu a matsayinmu na majalisar ɗinkin duniya za mu ci gaba da dafawa dukkan ɓangarorin da ke cikin wannan tafiya ta yadda Nijar za ta samu sukunin cika alkawalan da ta ɗaukar wa duniya akan batun mutunta 'yancin mata da yara ƙanana. magana ce ta sabke nauyin da yawa jaba a wuyanta. Daga cikin kujeru 171 na wakilcin al'umma a Majalisar Dokokin kasar Nijar, mata na da kujeru 50 a halin yanzu. Adadin da ake ganin zai iya tasiri wajen ganar da daukacin 'yan majalisar su amincewa waɗannan shawarwari na kwaskware dokokin da ake ganin suna haddasa tarnaki ga yaƙi da ɗabi'ar cin zarafin mata da yara ƙanana. nan gaba a cikin watannin na maris ne majalisar za ta yi zamanta na shekara-shekara don nazarin kudurorin doka wato session de loi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar